بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ذا متاش درسينا 86 أتكن كراتمنا ألفية الحديث تاع الإمام السيوطي رحمة الله عليه يوشابكي قوة شدة شكاة دقوبيو 1442 31 ga watan 1 shekara ta 2021 ta miladiya <clears throat> muna cikin sifatu riwayatul hadith har yanzu za mu tashi tsakiyar baiti za mu tashi baiti na 499 wa fi man yarwi bil ma'ana khilafun qad qufi na'am da 89 da 89 na'am bismillah alhamdulillah mhm. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما نعم. بعد نعم فيقول المصنف رحمه الله من يروي بالمعنى وفي وفي, وفي من يروي بالمعنى خلاف قد أفي فالأكثرون جوزوا للعارف ثالثها يجوز بالمراد في وقيل إن أوجب علما الخبر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر وقيل في الموقوف يمنع لدى مسنة وما به تعبدا نعم يتي وفي من يروي بالمعنى خلاف ma'ana khilaf mu kyale shi wajen yadda za a yi ko kuma mun ga da lokaci din ma kara shi amma da yanzu mu tsaya kan nan wa fi man yarwi bil ma'ana khilafun qad qufi a khilafun sabani wato kad kofi wato an bi wannan sabanin wato ya tabbata abin bi ne fi man yarwi bil ma'ana a cikin wanda yake riwayar hadisi da ma'ana fal aksaru na jawwazu lil arifi mafiya yawan malamai sun halatta shi ga masani wanda ya san wato abin da yake canza ma'ana salisuha kauli na uku ya nuna cewa na biyu kenan akwai wanda suka hana suka ce dole sai dai da lafazi ba za ka bi riwaya bil ma'ana ba to kauli na uku ya juzu bil muradifi ya halatta kai riwaya da ma'ana amma ya zamanto lafazin da zaka kawo ya zamanto muradifin lafazin da ka canza shi eh, sun dayyaka eh, za ka iya riwaya bil ma'ana amma kawai ta wajen kawo lafazi muradifi eh. wakila kauli na uku in aujaba in aujaba wa qila in aujaba al khabar qauli na uku kuma yace idan wato shi labar shi hadisin aujaba ilman ya wajabtar da ilimi wato akan abu ne wanda ya wajabta abin da za a yi itikadi wato abu na aqida idan abu ne na aqida to za a iya yi idan kuma abu ne wanda yake na aiki wato mafumi in abu wanda yake ba na aiki bane ba na aqida bane wanda yake saninsa kawai ake yi aikinsa za a yi to shi ba za ka yi riwayar abin da ya zo na aiki bil ma'ana ba waƙila in yansa ƙauli na biyar ya ce shi kuma cewa ya yi a <clears throat> in yansa idan ya manta lafazin hadisin ya zamanto ya san shi sai ya manta shi to a lokacin nan zai iya wato riwayar bil ma'ana wato in ci <clears throat> in mantawa mantuwa ta sashe wato bukata wakila in zakar kauli na uku kuma shine akasin wannan shine idan ya tuna lafazin in ya tuna lafazin to shine kadai zai iya riwaya bil ma'ana wakila fil mawqufi a wadan kauli na shida kuma yace ya halatta fil al mawquf wato al hadith al mawquf na kaulin sahabi wamna'ahu wato mafhumin sa la fil marfu' kenan wamna'ahu amma ka hana shi lada musannafin a wato idan a cikin littafi ne wanda yake an rubuta shi to ba za ka yi riwayarsa bil ma'ana ba wa ma bihi to ubbida haka zalika ka hana shi wani kauli kenan ka hana riwaya bil ma'ana a cikin hadisin da ya zamanto wato an yi ta'abbudi da shi wato lafazinsa lafazi ne na ibada kamar irin kiran sallah da tashahudi da addu'o'i na zikiri mm, sai ka hana shi wato sai a hana shi yace thumma bayyana al-kalam ala riwayat al-hadith bil ma'na thumma bayyana al-kalam ala riwayat al-hadith bil ma'na fa qala sai nan ya bayyana ya bayyana zance akan riwayar hadisi da ma'ana wannan matsala ce mashhuriya a riwayatu bil ma'ana kuma ana anan ake bincikenta duk da yake mun dan yi ishara gare ta wajen a wajen ta'arifin abdabt a cewa abdabt nau'an dabtu sadrin wa dabtu kitab a wajen dabtu sadr muka yi muka fassara shi da cewar shine mutum ya haddace lafzi yanda yake ya tamakkan min istihbarihi mata sha'a to sai ko muka kayyade da kan cewa idza rawa bil ma'ana ya zamanto yana da sani da ma yuhilul ma'ana kun ga mun tafi akan qaulul aktharuna din kenan to amma tafsilin sabani da ake da manganun malamai anan ne wajen sifatu riwayatul hadith nan ne dandalin magana <laughs> na'am na'am wa qala wa sabata wa wasa bata wa shtahara ya tabbata kuma ya yi shuhura a cikin wanda yake riwayar hadisi da ma'ana ba da lafazinsa da ya zo ba saɓani tsakanin malamai Ƙadƙofi wanda wannan saɓanin an bibiye shi an bibiye shi akan wato ƙaunuka sama da guda biyar bal as-sahawi a cikin sharhin sa fathul mujib ma ya isar da aqwal din goma mm. na'am al-fuqa-ha, فالأكثرون من السلف والخلف الفقهاء وغيرهم منهم الأئمة arba'a? to mafiya yawa daga magabata da kuma 'yan baya ma da suka zo alfuqaha da waninsu malaman fikiyu da waninsu daga cikinsu har da al'a'immatul arba'a sun halatta wannan duk da yake sun ce amma al'aula abin da ya fi dacewa a zo da hadisin da lafazinsa ba tare da tasarrufi a cikinsa ba amma wannan lil'arifi ga masani ko da kuwa wanda zai yi riwaya rabin ma'ana din gairu sahabi ba sahabi ba ne ya zamanto arif dinnan wannan muta'allik bi arif wato masani da abin da lafuzza wato suke dalala suke nuni gare shi da kuma inda zance yake afkuwa wato manufofi da halaye waɗanda suke su ne suke kaiwa suke suke bayuwa ya zuwa ga kawo wato shi hadisin a bisa wannan manufofi da kuma halaye da kuma abin da suke hukuntawa wato ka san abin da ya sa wato ka san magana da makasudinta manufarta da kuma a halin da aka faɗe ta mm. dole sai ka san wannan وقد استدل الشافعي لذلك بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف To Imam Shafi'i ya yi istidlali kan wannan da hadisin unzila al-Qur'an ala ta ahru an saukar da al a haruffa bakwai eh? to wannan a faqra'u ta tayassara min ku karanta abin da ya sauwaka gare shi ku to in dai za a wannan saboda don a nuna kan cewar wato babu lafazi ɗaya wanda yake zamanto dole shi ne ƙur'ani kenan wanda yake shi kansa lafazin ta muta'abbadun bi na'am na'am wai ka qala ya ce. to shi wannan maganar shafi'i ce shafi'i ya ce idan Allah da tausayinsa ga halittarsa ya saukar da littafinsa a harfa hanya wato harfan karatunsa guda bakwai Ya zil. Eh, tare da saboda saninsa da cewa hadda wato za ta iya zamarwa za ta iya zamantowa mai wato za ta iya samun zamiya domin kira'ar alkur'anin ta halatta a gare su ko da lafazinsu a cikinsa ya saba matsawar dai bai zamanto akwai juyawar ma'ana ba a cikin saɓanin nasu kana ma fi wa kitabillahi ta'ala aula an yajuza fi ikhtilaful lafi. to sai wato abin da yake wani littafin Allah shi ya fi dacewa da ya zamanto an samu saɓanin lafazi a cikinsa matsawar ma'anarsa a wato bata canju ba eh, <clears throat> abu abdullahi ibn manda da at-tabarani sun ruwaito daga abdullahi ibn sulaiman ibn ukaimata laifi na'am ya ce na ce ya rasulallah ni ina jin hadisi daga gare ka ba na iya ba na samun ikon in bayar da shi kamar yadda na ji shi daga gare ka yana ƙara harafi ko yana rage harafi sai ya ce in dai ba ku halatta haramun ba ba ku ba kuma haramta halal ba kuma kuka dace da ma'ana to babu laifi babu laifi sai ambaci wannan hadisin ga alhassan alhassan albasri sai ha alhassan ya ce ya ce da ba don wannan ba da ba mai riwayar hadisi ba hmm. amma wannan mai matsayin wannan hadisi mai ce a cikin sharhin tabarani filka ba wanzuri al ba, na jin a cikin Sheikh Abdulkarim Karim al-Hubair yayi ta'aliki a kansa hmm, a cikin na'am haka eh to ai muna son mu ji sun yi shiru akan matsayin hadisin ina jin kamar aha aha yawa a gani nizar as-sakhawi kenan malam yace wa huwa hadithun muttaribun la yasih بل ذكره الجوزقاني وابن الجوزي في الموضوعات وفي ذلك نظر آه، وفي ذلك نظر يعني يراه ضعيفا لا موضوعا وسيذكر بعد قليل مجيء طرق أخرى لمعنى هذا الحديث ولكن المحققين على أنه موضوع نعم واستدل بعض الحفاظ عليه بالإجماع على جوال شرق الشريعة للعجب بلسانهم للعارف به Eh, waɗansu daga cikin malaman hadisi sun kafa hujja akan wannan da ijma'i akan halaccin yin bayanin shari'a ga waɗanda suke ba larabawa ba da harshensu ga wanda ya san harshen inda za ka iya sharhin shari'a ka yi tafsirin alkur'ani ka fassara ka yi sharhin hadisi ka yi sharhin yadda ake sallah da hausa a wasu ba ita ce lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ya nuna kan cewa babu laifi kai riwayar hadisi ma bil ma'ana ko kamar yadda za ka yi kamar yadda za ka fassara hadisi da hausa mm, haka zalika wanda ba zai iya tuna lafazin hadisi ba ma ya kiyaye ma'anarsa sai ya bayyana ma'anar tasa da larabcin tunda tarjama da da riwaya bil ma'ana duk babun su daya tunda wanda yake tarjama ai ba zai yi a tarjama ka kawo lafazin hadisin ba sai dai ka kawo ma'anarsa to shine riwaya bil ma'ana da na'am najin wannan shine hada wannan sheikh al-hafiz ibn hajar haka ya faɗa a cikin nuzha ko a cikin nuzhatun nazar shine ya faɗi wannan wa tadalla ba'd al-huffaz eh fa idza jala al-ibdal bi lughatin ukhra duk da amma wannan shi ma hikaya ne al-khatib ne ya faɗa wa min aqwa al-hujaj kama qala shaykhuna ma haka fihi al-khatib ittifaq al-umma ala jawaz sharh al-shari'a lil ajam bi lisanihim lil arif bihi fa idha jaza al-ibdal bi lughatin ukhra fa jawazuhu bil lughati al-arabiyyati aw la na'am to wannan kun ga wannan shine qaulul aktharin qaulul aktharin yajuz lakin lil arif lil arif saboda ka inda kaga an yi inkari saboda wanda yake riwayar bai zamanto ya sani ba kamar yadda aka ruwaito a ibn ulayya ya yi inkari ga malaminsa shu'ba wajen fassarar hadisi a yadda ya yi riwayarsa bil ma'ana ya canza ma'ana hadisin naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yata za'afarar rajul hmm. wato namiji ya sanya za'faran turaren za'faran sai ya ruwaito shi da sigar naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam an taza'fur sai ya kawo shi da lafazi ahab an taza'fur gabaki da har mace ma haka ta shiga amfani da za'afaran din gabaki ɗaya shine wannan shi a sakhawi ya kawo shi a cikin wannan inda yake cewa kaifa ankara ala shu'ba ma jalalati wa itqanihi haitu lam a faƙa a ina zuwa na kawo wannan kisar a cikin waƙila la ya juzu zalika mutlaqan waƙila wannan shine kauli na biyu kauli na biyu yace la ya juzu zalika mutlaqan bai halatta ba mutlaqan ai wato ba tare da kaidi ba wajen wajihul itlaq din shine zai gaya maka waɗannan akwal din wato sawa'un kana min as-sahabi aw min ghairi aw tabii aw min tunda as-sahaba wa tabi'in yuhtaju bi kalamihim a lugar larabci to amma wajhul itlaq na hani din shine kan cewa ko sahabi ne ko tabi'i wanda ake hujja da maganar su ko ma wanda ya zo daga bayan su wanda ma ba a hujja da maganar sa a larabci hadisin ko yana magana ne akan ilimi ko kuma yana magana ne akan aiki kuma ko da lafazin da ka zo riwaya da shi yana da muradif ko ba shi da muradif kuma ko da wato ka haddace ko da ka haddace lafazin ko da baka haddace lafazin ba duk tafsir din da aka kawo daga farko din nan su duk bai musu ba tafsir din da za a zo a cikin akwal din to shine wajhul itlaq mm, mm. ko da kuma yace sadara fi al-ifta wal munazara awin riwaya mm. wato tun da ka wani lokaci ana zaman muzakara ana zaman fatawa to yawanci ba a kula da kiyaye istihdarin lafazi da haddasa kamar yadda yake ba kamar yadda ake yi idan an zo a wajen wato majalisin riwaya to duk wannan wajihul itlaq din ne duk da yake kaga wannan wannan misalin da na kawo da akaltib ya kawo a za'afur ɗin iftisarul hadith ne amma iktisarul hadith ai far'in riwaya bil ma'ana ne eh far'in riwaya bil ma'ana ne na tuna na a cikin risala ta na kawo wannan matsalar to amma ni sai na sashi karkashin iftisarul hadith ba karkashin riwaya bil ma'ana ba tunda kalmar duk ce ce amma a maimakon ya ce an yi taza'afarar rajul sai kawai ya ce a ta za'afur kaga ya yi iftisarin hadisi hmm. uh, na duba uh, abin da ke cikin risa insha Allah dai zan yi kokari a sake buga risalan nan na'am wallahi na kasa samun su wanda suka buga ne kasa ce na yi musu na'am arama bismillah banda zibur riwayatu bi hadith suka ce ta riwaya tu bi lafzil hadith riwaya da lafazin hadisin shine yake wajaba wannan shine mazhabar ibn siri da sa'ala annahawi amma da mamaki mm, gashi an ruwaito ya ce kuntu asma'ul hadith min ashara al-ma'ana wahid wal lafzu mukhtalif ibn sirin mm. amma haka ne kan gaskiya ya shahara da cewa ba a riwaya bil ma'ana Hmm. na'am da sa'alab an-nahawi da abi bakar arrazi daga malaman al-ahnaf hanafiya kuma ibn sam'ani ya ruwaito ya hikaito shi daga abdullahi ibn umar Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su ga wannan kaulin ne alqazi iyaz ya karkata Ya yace yayin da yace yambari saddu babin riwayati bil ma'ana ya kamata a toshe ƙofar riwaya da ma'ana li Allah ya tasallada man la yuhsinu mimman zannu annahu mimman yuhsinu <laughs> mimman zunnu dai <laughs> eh, ko zai fi ko li Allah ya tasallafa man la yuhsin wa domin wanda bai iya ba ya yayi tasalludi mimman zunnu annahu mimman yuhsin ne daga wanda yake tsammanin cewa shi ya iya din hmm. Hmm. sai ya yi Kama yadda ya afku ga masu riwaya da yawa sadiman wa hadisan a da yanzu to an yi jawabi akan wannan jawabi akan wannan kaulin wato kenan kaga kaulin ba abin yarda bane ne hmm. annal kalama fi manyan yufsiru wa fil a zahir cewa maganar da ake a cikin fiman yuhsin akan wanda yake kyautatawa ya iya kuma a cikin ma'ana wadda take zahira ba a cikin abin da ake sabani a kansa ba tare da alhafizu sahawi ya ce ya ce halacci ya kusa ya zamanto ijma'i to ga kada ɗin ta an ya kuna wa kada al'amru fihi oke ko <laughs> wa kauli na uku wato na ukun a kaulukan wannan shine kaulun al-khatib al-baghdadi wannan wajen inda yace fil ma'ana zahir ma'ana wadda take zahira to haga wannan nau'i ne na qaidi da yayi wajen jawabin Eh, kaga bai kamata ya zamanto an kawo shi wajen raddi akan kaul akan abin da yake halattawa mutlaqan ba tunda wannan nau'i ne na kaidi mm, wanda ya sha bamban da halattawa ko da yake su kansu wanda suka halatta din ai sun ce liman lil arif to amma lil arif sun kara wannan kaidi a cikin alma'ana wadda take zahira daga cikin ma'ana wadda take ba zahira ba da sukan kawo shine hadisin hadisin la talaqa fi iglaq la talaka fi iglaq to waɗansu suka in suka ikhtisa suka rawaito shi bil ma'ana sai su ce la talaka fi ikrah babu saki a cikin tilastawa to amma kasancewar lafazin ya zo da iglaq ba da ikrah ba ya nuna akwai wata ma'ana da ke cikin iglaq din wanda ta cikin al-ikrah cewa ita iglaq amu min al-ikrah saboda haka ai riwaya bil ma'ana a cikin irin wannan sai suka ce to kaga wannan ba ma'ana ce wadda take zahira ba inda ba ma'ana ce wadda take zahira ba ai iltizami da lafazi na'am وهو القديم البغدادي يجوز ذلك kana bi muradi cewa ya halarta a yi wannan idan ya zamanto riwayar da za a yi da ma'ana da lafazi ne wanda yake muradi An yi bi lafzin badana muradifihi a zo da lafazi maimakon lafazinsa da yake muradifinsa mai ma'anarsa tare da barin tarkibin yadda jumlar take da kuma manufar zancen banda wanda yake ba shi ba ya zamanto ba a zo da lafazi wanda yake mai ma'ana ɗaya ba ya zamanto ya canza ya musanya zance to a nan wajen baya halatta domin watakila ba zai iya cika a manufar zancen ba ibaran nuzha ta ibn hajar a wakila an ce ya halatta a cikin wato ɗaiɗaikun kalmomi banda wato jumloli da aka harhaɗa wato ya halatta ka yi riwaya bil ma'ana a cikin wato kawo lafazi wanda yake a wato a cikin kalmomi ɗaiɗaikunsu amma banda wajen tarkibin jumla shi bai halatta kai riwaya bil ma'ana ba ita ce ibarar alhafiz a cikin nusa hmm. wa qila yajuzu zalik kauli na hudu ya ce ya juzu zalik wannan ya halatta idan ya wajabta ilimi abinda ake nufi da ilimi al-i'tiqad wato abinda ake kudurtarsa a zuci ake imani da shi alkhabar shine fa'ilin aujaba din shine fa'ilin in in aujaba alkhabar ilma idan hadisin wato ya hukunta abinda ya danganci itikadi saboda abin dogaro akan ma'anarsa ne wala eh, kiyaye lafazi kula da eh, tsare lafazi a nan wajen baya waje ba tunda itikadi ai abu ne na gaibu sai dai a kusantar maka da ma'ana wa in aujaba amalan dai idan ya wajabta wato abin da yake ake za a yi aiki da shi kuwa lam jus bai halatta ba wannan kaulin ibn sam'ani ya ruwaito shi daga waɗansu daga cikin malaman mazhabanmu wasu wane ne ashabuhum ash-shafi'i eh, ibn sam'ani na'am waqila a kauli na kauli na biyar kenan ko ai wa qala al-mawardi min kibari ashabina al-mawardi daga cikin manyan malamanmu yace idan ya manta da lafazin laba hadisin yanda ya zamanto ya kasance da yana ya haddace shi sai ya manta da lafazin amma ma'anarsa ta yi saura a rubuce a cikin kwakwalwarsa to anan ya halatta ya riwayar wannan lafazin bil ma'ana ya wannan hadisin bil ma'ana لأنه تحمل اللفظ wal ma'ana ma'an domin ya haddace lafazin ya yi riwayar lafazin da ma'ana tare ya yi tahammulin lafazi da ma'ana tare ya gaza wato isar da ɗaya daga cikinsu to kaga a iyar da ɗayar tana lizimtarsa saboda maslahar samar da hukunci mm. idan ku bai manta shi ba to bai halatta ya zo da shi ba ba da waninsa ba wato in ya tuna lafazi bai manta ba to bai halatta ya riwaya bi ma'ana ba waɗansu daga cikin masu tabbatar da sha'anin abubuwan ilimi ya ce wannan ƙaunin shine ya fi dacewa a wajena har ma ya ma fi kaulin alkaulul awwal na cewa wal na jawwazu zulil arifi domin mutum domin mutum fa koda ya kasance matuka a wajen wato fasaha a wajen wato a kyan zance da kuma balaga da kyan zance wanda yake mai isa matuka لا ينهض إلى التعبير عن ألفاظ عن ألفاظ من أوتي جوامع الكلف. تو بعدي يوبا يميك يزواجا يكي يزواجا تعبير يزواجا يم بياني ga ta'abiri ya zuwa ga yin akan lafuzzan wanda an bashi matattarar zance da abin da yake zai bayar zai isar da ma'anoninsu wato gaba ɗaya ta yadda ba zai ƙara ba ba zai rage ba بل لا يتصور an يكون مساويا لهذا في الجلاء والخفاء بل bal kai ba ma yayuwa a suranta cewar zai zamanto daidai da shi a wajen bayyanuwa ko kuma wajen boyewa wa musamman ma yayin da ya zama kan cewa yana hanawa yana faucewar wato yin neman albarka da lafuzan ma'abucin shari'a inda ya kawo nasa kaga bai kawo lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma albarka ne saboda an aka ce mutum ya rinka riwaya bil ma'ana ya kubtar ma al'umma samun albarka da lafuzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama to mai budewa ne ga kofofin shakka da rikitarwa a wajen abubuwan da sunna ta zo da shi to kuma kauli na shi da shi ne ya faɗa son wannan kaulin ne halacci in ya tuna da lafazin da rashin halacci in ya manta da lafazin ibarar nuzhatun nazar ita ce an ce liwaya da ma'ana kawai tana halatta ne ga wanda yake halarto lafazin domin ya zamanto yana da ikon yin tasarrufi a cikinsa ƙauli na bakwai ya ce ya halatta a cikin Maukufi, wanda aka iyakance shi a kan sahabi ba hadisi wanda yake ake ɗaukaka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ibn salah ya hikaito wannan ƙaulin ga sashen malamai an ruwaito ma daga malik da kuma alkhalil ibn ahmad muballagin rubba muballagin aula min sa'awa min sami da yawa wanda ake isar ma da wato riwaya ya fi hadda da wanda ya ji hadisin daga farko to kaga idan ya ruwaito shi da ma'ana to kaga ya gusar da sanin abin da ke cikinsa daga bigiransa tunda watakila shi wanda ya ji ya zamanto ya fi shi hadda inda an gaya masa lafazin yadda yake sai ya zamanto ya fahimci sama da abin da shi wanda ya isar din ya fahimta a kauli wani kaulin shine kauli na takwas kenan ko kaulin ya ce wannan yana halatta ne ga sahabbai kadai ba waninsu ba da wannan kaulin ne abubakar ibn al-arabi ya zartar ya tabbatar a cikin ahkamul qur'an ya ce domin mu da za mu halatta riwaya da ma'ana ga kowa to da ba za mu kasance a cikin aminci ba wajen wato ruko wajen riwaya da hadisi wajen a cafar hadisi su ka sahabbai fa abu guda biyu sun haɗu tare da su suna da fasaha suna da balaga jibilla a cikin asalin halittar su da kuma ganin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa jumlatan sai ya zamanto wannan mushahadar da suka yi ganin nasu ga ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensu sai ta ba su wato hankaltar ma'ana wato a dunkule ga baki ɗayanta da kuma cika samun cika manufa ga baki ɗayan manufa sun san manufar da aka yi maganar domin ta والخلاف المتقدم كله فيما يتعلق بالجواز وعدمه to shi fa wannan sabanin da ya gabata gabaki ɗayansa a cikin abin da yake da taya ne da halacci da rashin sa wala shakka al-aula babu shakka eh to duk wannan khilafin a kansa ne amma babu shakka cewa abin da yake aula zuwa kawo hadisi da lafazzansa ba tare da tasarrufi a cikinsa ba kamar yadda ne ishara gare shi a farkon binciken maganar da kuma abin da yake ba a cikin littattafai waɗanda suke an riga an rubuta su ba kamar yadda ya ce ah, ka hana shi ai abin da aka ambata na riwaya da ma'ana ka hana shi ƙasa'an a yanke in wato a wajen littafi wanda yake abin rubutawa to baya ga wani ya canza lafazin wani abu a cikinsa daga cikinsa ya tabbatar da maimakonsa wani lafazi daban wanda yake da ma'anarsa domin ita riwaya da ma'ana rakhasa fiha man rakhasa ah, wanda ya yi rukusa a cikin yinta ya yi rukusa ne a cikin yinta saboda abin da yake tare da su na haddar lafuzza na wato kunci da kuma wahala da suke shiga ciki walkutu wannan kuwa wato wannan harajin tsana wato takurar da wahalar a cikin abin da wannan ba abin samu babu shi a cikin abin da wato takaddu da kuma cikin littattafai ya kunshe su na hadda shi ne zama to akwai wahalar kiyaye lafazi amma abin da yake gashi a rubuce ai babu bukatar ka ce za ka yi waya bil ma'ana tunda za ka iya karantawa daga littafin in ba za ka iya zuwa ka maimaita shi har ka haddace ba na'am wani annahu in malaka taghiran lafzi kuma saboda in ya sami ikon canza lafazi falaita yamliku taghiran tasnifi gairi ta ba shi da ikon ya canza rubutun da wani sai haka malik ya hadisi sannan kai kuma maimakon ka rubuta shi yadda malik ya sai ka je ka rubuta shi bil ko in ka tashi ta hadisi hadisan muwatta sai ka zo ka rinka riwaya bil kama wannan fa duk banda masu tarjama tunda mu za mu fassara <laughs> na'am kuma har wa yau ka hana riwaya da ma'ana a cikin hadisin da yake wanda lafazinsa da aka sanya a yi bauta da wannan lafazin aka yi eh, bina lil maf'ul eh mabniyun lil majhul kamar kiran sallah da tahiya da ya kabbara da sallama da dukkanin da dukkanin zikirori da kuma addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ma abin da ya zo daga cikin wato maganganunsa masu tarin ma'ana kamar alharaju bid wannan hadisin da ke cikin sunan da kuma Al'ajima'u jubar shi ma wannan hadisin da ke cikin sahihain Al'ajima'u jubar wato dabba wadda take bata magana jubar wato rauninta abinda ta sa aka aka yi asararsa jubar babu zamani a kansa da hadisin la barara ba cuta ba kuma wato cutar juna da kuma min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kaga da wannan jawami'ul kalim ne to baya halatta a musanya lafuzzanta to an ce a nan wajen ijma'i ne hmm. alhamdulillah amin na'am na'am kuma ta faru haka eh mahaifiyar sa kamar maganin ɗaya haka mm. sai ta ajiye shi haka mm. an ta ƙari da yake kamar mai mm. zarafi ah, kuma ah, ya rasu ya rasu ah, shi ne ana magana akan akan to wane ne a jima'u? din ita uwar ce a jima'u? Hmm? ita uwar ce a jima'u? dinin ya mai da mahaifiyarsa a jima'a. hai <laughs> ba zai yiwu ba wannan akwai baman. ko shekaran jiya jiyan nan shekaran jiya ne ko shekaran jiya waccan wannan ah, wani daga cikin ah, a hakimai ce yaron gidansa ya je ya sa maganin ya je ya sa a wannan abincin beran a cikin shinkafa ya zo ya dora a kan mota a cikin shinkafa a kan mota a kofar gida a cikin gida a wajen fakin wani almajiri ya zo ya gani kawai sai ya dauka ya ce ya mutu ne suke tambaya wace sai ya biya diya sai dai in sun yafe kuma sai ya yi wa kafara tunda ne ya sabu a'a ba mai gidan ba shi yaron shi yaron gidan da ya dauko ya sa abincin akan wajen ajiye abinci ne kan mota na'am ba na ake sawa ba eh, saboda haka kuma shi ba a jima'u ba ne hmm. ba yaro ne karami ba mai dan aikin gida ne babba ne hmm. na'am ya zai menene wannan liability carriers to saboda shine saboda da shine yake yana masa aiki a saboda me zai biya ko ya biya sai dai ya dauka daga cikin albashin sun zama aidiya ce ta kuskure sai dai ya taimaka an za a bashi hukuncin asaba balantana ma kuma ba asibi ba ne yan uwansa ne za su biya sai dai ya taimaka musu kawai hmm, mai hankali ne ko karamin yaro ya ma daga dukiyarsa za a biya in yana da ita in ba shi da ita amma dama a ita diya ta alkhata al'asaba su suke ta hammulinta al'aƙila al'aƙila ya eh, ta khata ba diya ta khata ta hammalu al'aƙila ba ta amdu ba ta hammuli ai ta amdu su ne in kuma aka yi afuwa aka ce ya biya diya shi zai ɗauki diyar shi kaɗai ba za su ɗauka masa diyar hafa ba ta za mutum da gangan ya je ya kashe mutum sannan kuma a ce yan wanzar su ɗauki nauyin biyan diya <laughs> saboda aka babu wajihi akan wannan akan hadisin al'ajima سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا نستغفرك